بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله وإبراهيم هو إمام الأنبياء كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إلى أن قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن يقولوا إذا أصبحوا أصبحنا على فكرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فلا ألفين رجلا شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا القرآن وما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فهذا الحديث موافق لكتاب الله فإن الله فإن الله ذكر في كتابه أنه صلى الله عليه وسلم يتلو الكتاب والحكمة وهي التي أوتيها مع الكتاب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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin mojibbo a nan kofar kaura a garin katsina a yau daren laraba ranar litinin eh, ranar talata biyu ga wata ne eh? to an fara kuma daga yanzu na kalanda ne ko na sama ne to biyu da watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama ɗaya wanda ya zo daidai da sha uku ga watan bakwai miladiya ta dubu 2010 a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu ko darasi mai suna buhuyatul mushtaq في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق wato inda muke sharhin wani sako da ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki musamman 'yan shi'ar iraki wanda wannan shine darasinmu na shida sannan a jerin gwanan mu a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shine na ashirin daidai idan ba a manta ba darasinmu da ya gabata ibnu taimiyya ya yi hannunka mai sanda akan lafazin shi'a kalmar shi'a da kuma abin da take nufi a larabci da kuma mai take nufi a alkur'ani wuraren da Allah ya ambaci shi a alkur'ani mun ambace su ibnu taimiyya ya ambato wasu inda yake cewa ubangiji maɗaukakin sarki ya umarce mu mu rike igiyar Allah gaba daya kada mu rarraba bi hablillahi jami'an wala ta tafarraqu sannan ubangiji ya soki waɗanda suke rarraba addinin su kashi-kashi gida-gida shi'a-shi'a innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay ya nuna waɗanda suke kan hanya guda ɗaya suke bin tafarkin gaskiya suke rike da igiyar da annabawa suka rike igiyar da magabata na kwarai suka rike waɗannan sune shi'ar gaskiya su ne al'umma ɗaya annabi ibrahim salam allah maɗaukakin sarki ya ce yana daga cikin shi'ar annabi nuhu salam wanda yake nuna maka cewa shi'a tana nufin waɗanda suka dunkule kan gaskiya suka bi abin da ake cewa gaskiya wannan ita ce shi'ar da allah yake nufi wa inda min shi'atihi da ibrahim sannan muka ce ita kalmar shi'a wato babu inda ta zo a alkur'ani tana nufin ƙungiya waɗanda suka haɗa kai wajen zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma da'awar cewa su ne masoyan ahalin baiti babu inda alkur'ani ya zo ya nuna kalmar shi'a tana nufin wannan ma'anar sannan kalmar shi'a alkur'ani ta zo da ma'anoni daban-daban kamar da muka faɗa banda wannan ayar guda daya wa inna min shi'ati da ibrahim babu inda kalmar shi'a ta zo da ma'anar yabo duk inda ta zo zaka samu kalma ce wacce take wato an yi amfani da ita a gurin da yake ba yabo bane gurin da yake suka ne ko zargi ne a nan aka yi amfani da kalmar shi'a in banda wannan ayar kwaya daya wa inna min shi'ati da ibrahim wanda su mabiya addinin shi'a suke rike wannan ayar da cewa ita ce take nuna cewa shi'a addini ne wato tafarki ne na annabawa duka kuma duk wanda yake son ya samu tsira a tashe shi a cikin annabawa dole sai ya zama dan shi'a wato sai ya zama mai zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mai kafirta abubakar da umar mai sifanta su da cewa azzalumai ne miyagu ne amma ha'inta ne sai ya yi wannan ne zai zama cikin mabiya annabawan allah mun yi bayanin cewa wannan aya ga wanda duk yake karatun alkur'ani ya san ana magana ne akan annabi nuhu alaihi salam wa inna min shi'atihi damirin yana komawa zuwa ga annabi nuhu ne alaihi salam domin shi aka fara ambato a farkon ayar a farkon ayoyin sannan aka dora magana wa inna min shi'atihi la ibrahim idda rabbuhu rabbahu bi qalbin salim saboda haka anan babu wani wanda ya taba karanta wani tafsiri na magabata wanda yace shi'atu ana nufin shi'atu ali to amma wannan magana ba abin mamaki bane idan ta fito daga bakin mabiya addinin shi'a kamar yadda muka faɗa addini ne wanda ba a gina shi akan hankali ba ba a gina shi akan nassi ba kuma ba a gina shi akan hankali ba babu wani nassi sahihi da yake goyon bayan wannan addinin sannan kuma babu wani hankali lafiyayye da shi ma zai goyi bayan addinin shi'a wanda duk kaga yana bin addinin shi'a to hankalinsa ragagge ne kuma ba ya da hankalin duka amma mai cikakken hankali mai hankali cikakke to ya san cewa addinin shi'a sun yi hannun riga sun yi hannun riga da hankali hankali ya yi nan shi ya yi nan hankali ya yi gabas shi ya yi yamma babu abin da ya haɗa addinin shi'a da hankali shi yasa za ka ga maganganunsu gaba ɗaya ba sa tafiya ma da hankali ko da baka yi karatu ba inda za ka aiwatar da hankalinka to za ka rushe shi'a rugu-rugu wato babu abin da zai saura daga shi'a matukar dai ka aiwatar da hankalin da Allah ya hore maka wanda yake cewa la'allakum ta'qiluna wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabis sa'ir in za ka yi amfani da wannan hankalin sai ka fahimci cewa addinin shi'a wani addini ne na shirme ba addini ne wanda yake tafiya da hankalin masu hankali ba to suna cewa duk annabawa ma sai da Allah ya karba alkawari daga wajen su cewa sai sun yarda da Ali sun yadda shi shugaba ne shi ne imam sun yadda da yi masa da'a da yi masa biyayya wai duk annabawa Allah ya musu wasiya da wannan to kaga hauka ya kare anan wato shi yasa suka ce annabi Ibrahim ma dan shi'an ne wato shi din ma yana daga cikin waɗanda Allah ya karɓi alkawari daga wajensa sai ya yi imani da abin nan da imama da shugabanci na da ali bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna cewa fadar Allah da yake cewa wala qad ahidna ila adama min qablu wa nasiya fa nasiya wa lam najid lahu azma hakika mun riki alkawari daga annabi adamu min qablu gabanin kowa fa nasiya sai ya manta da wannan alkawarin wa lam najid lahu azma ba mu same shi da azama ba wato karfan kuduri na rike alkawari suka ce anan ana nufin alkawarin da aka rika wajen annabi adam alaihi salam shine yadda da cewa ali ibnu abi talib shine imam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai annabi adam ya manta saboda baya daga cikin ulul azmi kenan annaba wanda suke ulul azmi duk su sun rike alkawarin da aka yi musu ne na cewa su yadda da imamatu ali ba'da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kuma annabi adam sai ya saki ya manta shi yasa sai aka cire shi daga cikin ulul azmi kaji laifin sa bai zama dan shi'a ba sauran kuma annabawa ulul azmi ne suka zama yan shi'a dukan su sun bi sayyidina ali wato sayyidina ali yana gaba ga yana gaba da su kaga kaga ashe ba mamaki idan ya fassara ayar da ta ce wa inna min shi'atihi yace shi'atihi ai shi'ati ali da ibrahim inda a gurinsa don annabawa ma magoya bayan ali ne mabiya ali ne wato yana musu jagoranci wannan yana nan rubuce a cikin littattafansu irin su biharul anwar irin su sulul kafi sulul kafi na na alkulaini ya ka kawo waɗannan maganganu inda yake nuna cewa ai babu akwai ruwaya da suka yi an abil hassan ya ce wato dukkan littattafan annabawa duk littattafan annabawa a cikinsa akwai ambaton wasiya ga sayyidina ali sannan babu wani annabi da aka aiko face an wato umarce shi da ya yi imani da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma imamatu ali wanda yana nan cikin usulul kafi cewa babu wani annabi da Allah ya aiko face sai da ya umarce shi ya yi imani da annabi sannan kuma ya yadda da imamatu ali ko wasiyatu ali saboda haka wannan alkawari ne suka ce da Allah ya karba daga annabawa duka su zama mabiya ko magoya bayan sayyidina ali wato su zama yan shi'a shi yasa a aqidar shi'a a imma din nan nasu guda goma sha biyu duk sun fi annabawa suna sama da annabawa wani aqidar su ce tunda annabawa an nemi su yi imani da su kaga Allah ya gaya mana duk annaba an riƙe alkawari daga wajensu su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bayyana wato inda zai bayyana a rayuwar ɗayan su to wajibi ne imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama cikin mabiyansa kamar da Allah yake cewa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah yake gaya mana cewa ka tuna lokacin da Ubangiji ya ɗauki alkawari daga annabawa, lama a taitukun kitabin wa hikima, saboda abinda na baku na littafi da hikima, wato annabci. Sun ma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan wani manzo zai ya zo muku wanda yake gaskata abin da ke tare da ku shine annabi sallallahu alaihi wa sallama la tu'minu bihi lalle tabbata hakika sai kun yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle tabbata hakika ku taimaka masa wato haka ubangiji ya rike alkawari daga annabawa yace sun tabbata sun yi ikrari da wannan alkawari ma'ana sun sa hannu akan wannan yarjejeniya suka ce sun sa hannu sun yarda qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin kaga wannan ita ce wato shi da alkawarin da Allah ya karba daga annabawa duka su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama wato shi ne shugabansu shi ne jagoransu kowane annabi ne annabi sallallahu alaihi bayyana a zamaninsa ta wajibi ya ajiye rigar annabcinsa ya bi annabi sallallahu alaihi a matsayin shi ne annabi jagora shi ne shugaba la tu'minunna bihi wa la tansurunna lalle tabbas za ku yi imani da shi kuma za ku taimaka masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laukada isa laukada musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi musa yana nan da rai babu abin da zai fishe shi face ya zo ya yi min biyayya ba so ya zama cikin mabiyana to kaga wannan shine abin da ya ɗaukaka annabi sallallahu alaihi akan dukkanin annabawa ya nuna shugabancinsa akan to sai shi'a suka gwama shi da sayyidina ali suka ce to shi ma sayyidina ali haka aka karɓi alkawari daga wajensa kila aka karɓi alkawari daga wajen annabawa kila su yi imani da cewa imam ne shugaba ne kaga matsayinsa da matsayin annabi kenan sun zama ɗaya su kuma annabawa duka suna bin bayansa ne kaga wanda yake da irin wannan tunani ai ba za ka yi mamaki ba dan ya fassara ko mu ce ya bankara waccan aya ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim ana nufin shi'a ali tunda daman wannan ita ce aqidarsa ko kuma yini abin da ya rubuta kenan yake cewa shi imman suna da matsayin da babu wani manzo murtali ko kuma mala'ika muqarrabi da ya kai ga wannan matsayin wanda yana na rubuta cikin littafin Khomeini al Islamiyya kaga ashe kenan aqida ce wacce suka gaje ta daga kakanninsu na farko maguzawan farko waɗanda suke fifita annaba suke fifita a imma a kan annabawa kuma ko a nan garin suna akwai wanda ya faɗi wannan magana amma da kafin ya faɗa sai ce zai taɓar gaza ce zai taɓar gaza to kaga mu ba mu yadda addinin mu ya zama taɓar gaza ba dan taɓar gaza ba wani mutum <laughs> arziki ne ko auren ko aure aka zo nema wajen ka kace kace yaya yake aka ce ai dan taɓar gaza ne ka ina ba zai yiwu ba to kuma ya zama dan taɓar gaza shi zai gaya maka addinin ka shi za ka riƙe addinin ka daga wajensa kaga bar gaza za ka riƙe ba addini ba to wannan yana daga cikin aƙidar shi'a fifita a imma din su akan annabawa duka suna ga annabawa dole su zama su kuma allah ya riki alkawari daga wajen annabawa abinda zai nuna maka shirman wannan aƙidar da ƙaryarta abu na farko idan har ya zama akwai wannan ya kamata a ce alƙur'ani ya fito ƙarar ya faɗa yadda aka faɗi na annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'akum kaga ba a gwaba mana shi da wani ba to inda a ce akwai wannan ya kamata a faɗa ya aka yi alqur'ani bai fito ya faɗa ba sai ku kuka faɗa wala qad ahidna ila adam min qabl wa fanasiya wa lam najid lahu azma kace ana nufin an karbi alkawarin sa yayi imani da wilayati ali in ka ce haka wani kuma ya zo ce a'a wilayar imam ɗinsa shi kuma ake nufi kai yaya da shi tunda kai ma ba a rubuta na baro baro a cikin ayar ba bai wa Allah madaukakin sarki yana nufin a yi imani da wilayar ali kuma ya ki faɗa kuma a kama mutum da wani laifi kan yaƙin imani haka babu inda alkur'ani ya sarraha da wannan na ɗaya kenan na biyu babu wani littafi cikin littattafan da Allah ya saukar samawiyai da muka samu burbushin wannan bayanin babu wani littafi yanzu kaga littafin littafin taura da linjila wato old testament da the new testament za ka samu akwai duk da yadda suka canza shi akwai firfishi na nuni zuwa ga annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne irin su da suka yi ta amfani da shi wajen musulunta da kiristoci inda aka yi ishara aka fito aka nuna bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk da canje-canjen da suka yi da goge-gogen da aka yi amma har zuwa yanzu ana samun burbushi na wannan na wannan mu'jiza din to in har da gaske ne akwai maganar sayyidina ali ita ma sai a samu burbushin ta tunda ai maganar sayyidina ali ba ta zama musu matsala ba to har sun har sun tunda har sun kasa goge na annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka suka goge na ali gaba daya babu wannan sannan alqur'ani abin da yake nuna mana na uku kenan alqur'ani abin da yake nuna mana shine Allah ya aiko annabawa duka da tauhidi ne abinda aka aiko su da shi shine an aiko su da su yada tauhidi alkawarin da aka karba a wajen su to ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko in ji Allah ce face mun masa wahayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni don haka ku bauta mu wala qad ba'athna fi kulle ummatin rasulan an ibudullah wa jitanibu taghut kowace al'umma Allah ce mun aika mata da manzo na cewa ku bauta wa Allah ku nisanci tagutu annabawa da Allah ya jero annabi hud annabi annabi salih annabi lut annabi shu'aib annabi nuh waɗanda Allah ya jero a cikin suratu hud duk gaba ɗaya abin da suke to ana ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta da gaskiya sai shi wannan shi da abin da duk suka hada baki suke faɗa babu inda wani annabi ya ce ku bauta wa Allah kuma ku yi imani da imamatu ali ya za a yi a ce sun yada wannan ko an riki wannan alkawari daga wajen su sun yada sannan kuma alkur'ani ya yi biris ya ki gaya mana sai ya gaya mana wani bangare guda daya kaga wannan yana nuna cewa wata magana ce ta karya mara tushe mara asali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aika sahabbansa garuruwa su je su yi da'awa zuwa ga Allah babu wanda aka ce idan ka je ka yi da'awa zuwa ga Allah shahadatu Allah ila illallah kuma ka gaya musu imamatu ali babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda ya gaya wa mu'adh ibn jabal falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah ko shahadatu Allah ilaha illallah ya zama farkon abin da zaka kirawo su da gare shi shine shahadatu an la ilaha illallah fa inhum ajabuka lidhalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa laylatihim in sun yi maka da'a sun karbi abin da ka zo musu da shi to ka gaya musu Allah ya farlanta musu salloli biyar in sun ansa ka gaya musu Allah madaukakin sarki ya farlanta musu zakka kaga duk babu maganar imamatu ali haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi ba a aiko shi yazo ya faɗi imamatu ali ba don abin da yake cewa shine ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu shi ma kansa abinda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi kenan to kaga wani yazo ya ce annabawa duka an dora musu nauyin su yi imani da sayyidina ali sannan kuma a ce waɗanda suka yi imani da sayyidina ali sune ulul azmi minar rusul su suka yadda suka rike wannan alkawarin amma ghairu ulil azmi kamar irin su annabi adam ba su rike wannan alkawarin ba me wannan yake nunawa abinda wannan yake nuna cewa ɗan shi'a sun fi annabawan da ba ulil azmi ba tunda su sun rike ko ba haka ba su suna da awar sun rike wannan alkawarin na cewa ali shine imam da Nabi sallallahu alaihi wasallama ulil azmi cikin annaba su kaɗai suka rike duk sauran annabawan da ba ulil azmi ba kaga ɗan shi'a yana ganin ya fi su Kuma bai faɗa haka ba to haka karantar wadda aka tsora shi akai take nunawa, to wannan kawai ya isa ya sa ika jikinka ta tashi ka dubi yadda kake miskini kana cikin laifuffuka safe da yamma kuma kawai saboda ka shiga shi'a wani ya zo ya ce ai kafa annabawa kuma ka amince da wannan magana ba za su yiwu ba to duk wanda zai aiwatar da hankalinsa a inda ya dace to zai fahimci cewa da'awar shi'a da ake yi ba ta da kyau sannan a har ila yau baya daga cikin wato hikimar ubangiji ko adalcin ubangiji ya tilasta ka kai imani da wani shugaba ka yadda kai mabiyinsa ne a kai imani da shi ba annabi bane ba wani bane alhalin baya baya baya baya shugabantar ka annabawa su aka ce imani da su a matsayin su na annabawa amma shugaban mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi muke wada har alkiyama ta shi dole kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a domin yana nan a matsayin shugabanka sawa'un yana tare da mu ko ba cikin ko ba tare da mu sawan banda shi babu wani wanda aka ce a yi imani da shi a matsayin shugaba ne da za a yi masa da'a an ki ko an su imam ne musamman ma mutumin da ba a halicce shi ba a lokacin da ake magana a lokacin da ake annaba Allah ko annaba ba a ma halicci eh, ali ba radiyallahu anhu ba a halicce shi ba ta za a riƙe alkawari daga wajen su su zo su yi imani da imamarsa kuma har a kama su da laifi na cewa ba su yi imani da shi ba tare da cewa ma ba a halicce shi ba ba kuma annabi bane daga cikin annabawan Allah kamar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yau mutum zai wanda wanda aka haifa a cikin musulunci ko aka haifa ya musulunta ya zo bai san abubakar da umar da usman ba wato gabanin shugabancin abubakar da umar da usman da ali bai san da ba za su yi shugabanci ba har allah ya karɓi ransa sai allah ya tashe shi ya tambaye shi ya aka yi maka imani da khilafati abubakar da umar ba a lokacin babu su to don haka wannan magana magana ce wacce ke ba ta da tushe amma dai idan har ka fahimci akwai ta to ba za abin ba zai ɗaure maka kai ba idan wani ya zo ya ce maka inna min shi'atihi ana nufin annabi ibrahim dan shi'ar sayyidina ali ne <coughs> annabi ibrahim alayhi salam imamul anbiya ne shugaban annabawa ne sannan abul anbiya ne ubangiji ya sanya annabci wato daga zurriya ta wajen an ga fi zurriyatin kitaba a nubuwata wal kitab mun sanya annabci da da da littafi a cikin zurriyarsa annabi ibrahim alaihi salam abul anbiya annabawan banu isra'il duk suna tukewa gare shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba nasabar sa tana tukewa ga annabi ibrahim alaihi salam shi yasa ake masa lakabi da abul anbiya haka shi ne mutum na biyu cikin annabawa a matsayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne khalilur rahman shi kadai wato cikin annabawa banda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya samu wannan matsayi na kulla sai kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallama zaka shine abul anbiya shine imamul anbiya jagoran annabawa duka kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce wa izilta la ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah ce wa izilta la ibrahima rabbuhu ka lokacin da ubangijinka ya jarrabi annabi ibrahim bi kalimatin da wasu kalmomi fa atamma hunna ya cika waɗannan kalmomi wato yake wannan jarabawa kana sai ubangiji in ni ja'iluka lin-nasi imama ni mai sanya ka shugaba ne ga mutane kana sai ya ce wa min zurriyati haka nan daga cikin zurriyata su ma wato asasu kana la yanalu ahadin zalimi sai Allah ya ahadi alkawari na ba zai samu ba zai samu azzalimai ba wato ba zai samu ga azzalimai ba ba zai shafe su ba to ita ma wannan aya tana daga cikin ayoyin da shi'a suka yi garkuwa da ita a cikin abubuwa guda biyu abu na farko shine wanda muka faɗa wato bayan bayan sun yi taɓargazar cewa a imma sun fi annabawa sai suka ce domin ga annabi ibrahim alaihi salam shi ma imama ya tambaya bai ce a bashi Allah cewa inni ja'iluka lin-nasi imama bai ce nabiyan ba wanda yake nuna imam ya fa annabi a wancan satin wani ya rubuto tambaya irin wannan da lokaci bai ba dama na ansa ba yace wasu daga cikin shi'a sun ce a imma sun fi annabawa saboda Allah ya ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdi zalimin to bayan an yi tabargazar wannan ayar ita ake so ta goyi bayan tabargazar abu na biyu cewa wannan aya har ila yau tana nuna ismatul a'imma cewa eh, limaman shi'a goma sha biyu ma'asumai ne waɗanda ba sa sabo ba sa kuskure ba sa rabkanwa duk abin da ya fito daga bakin su gaskiya ce daidai ne kuma dole a yi koyi da su cikin wannan abin suka ce waɗanda duk suka karɓi shugabanci gabaninsu ko bayansu to azzalibai ne da haka su ba su canci shugabanci ba wato waɗanda abubuwa guda biyu suna daga cikin abin da shi'a suka yi hujja da wannan aya a kansu abu na farko shine wanda muka faɗa ɗansu cewa annabi ibrahim salam ya nemi imama wanda take nuna cewa ta fi matsayin imam ya fi matsayin annabi to kaga wannan wato makurar jahilci kenan kana neman kurewa a jahilci kaiwa magariyar cikewa to ka samu wannan magana ka kai ƙarshe domin inda shi mai wannan magana yana jin larabci imam shine jagora jagoranci hawa hawa ne ko ba haka ba jagoranci hawa hawa ne akwai wanda jagorancinsa na kwata-kwata ne duniya da lahira imam ne duniya da lahira kamar annabi sallallahu alaihi wasallam imam ne duniya ga lahira kuma jagorancinsa na gaskiya ne ba na kafirci ba ne ba na zalunci ba ne jagoranci ne na dole ka yi masa da'a idan ba ka yi masa da'a ba to ka gama kaɗewa ka gama tambazewa a rayuwa kaga jagorancinsa jagoranci ne na koli da babu sama da shi duk annabawa suna ƙarƙashinsa ne shugabansu kaga jagorancinsa ya ɗara na kowa sannan jagorancin sauran annabawa su ma dukkansu a imma ne jagorori ne sannan a yi ta samun jagorori jagorori irin jagorancinsu abubakar umar usman duk jagoranci ne jagorancin abubakar da umar bai kai jagorancin annabi ba su ma dole su yi koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su a kai haka nan waɗanda za su zo bayan su su kuma dole su yi koyi da su iqtadu bil ladaini min ba'di abubakar wa abubakar wa umar nabi ce ku yi koyi da waɗanda za su zo baya na abubakar da umar kaga waɗanda za su zo bayan sa bayan su dole su yi koyi da su shi yasa yana daga cikin sharuɗan da aka gicciya wa usman radiyallahu ta'ala anhu lokacin da za a ɗora masa nauyin al'umma cewa zai yi bi tafarki irin na abubakar da umar wajen jagoranci kaga jagorancin sa bai kai nasu ba jagorancin sa bai kai nasu ba to haka za a yi ta tahowa har a zo kan jagora na sallah liman shi ma ba imam ake ce masa ba kaga kalmar imam tana nufin jagora jagorancin nan zai iya zama na gaskiya kamar waɗannan da muka ambata zai iya zama jagoranci ne na barna amma dai yana jagorancin wasu mabarnata a ƙarƙashinsa sunan shi shi ma imam a baka isa ka canza masa wannan sura ba tunda Allah yana cewa wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum fa qatilu a'immatal kufri innahum la imana lahum la'allahum yantahun kaga yace a'immatal kufri kaga ashe a kafirci ma akwai imam ba ma ɗaya ba akwai a'imma Allah ya ce ku yaƙi a'immatal kufri innahum la aymana lahum ba su da riƙon alkawari kaga ubangiji ya ya kirawo su a imma. haka nan a fir'auna da mutanensa ubangiji ya kirawo su a imma. wanda Allah ne wa ilmatan yad'una ila an-nari wa yawm al-qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin haka ubangiji ya kirawo al-qur'auna da jama'arsa da magoya bayansa waɗanda Allah ya halaka sai ya kirawo su a imma limamai kaga ashe a imma imama din ana samun ta cikin kafirci akwai limaman kafirci a fir'auna da mutanensa limamai ne amma na kafirci haka ita kalmar imam tana nufin shugaba wanda zai yi jagoranci wannan kuma imama ubangiji ya sanya ta cikin a cikin banu isra'il ubangiji ya sanya ta cikin banu isra'il ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولا تكن في مرية من, من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وبنجدي يكراو يسكي يا سن بنو إسرائيل تزام أئمة yace mun bawa annabi Musa littafi fala takum fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani isra'il mun bawa annabi Musa littafi kada ka zamo mai shakka wajen haduwa min liqa'ihi daga haduwarka da, da ubangijinka sannan yace waja'alnahu hudan li bani isra'il sannan muka sanya shi shiriya ga banu isra'il sai yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu muka sanya daga cikin su muka sanya wasu a ilma kaga a cikin banu isra'ila an samu a ilma cikin mabiya annabi Musa alaihi salam kaga kenan imama din ana nufin jagoranci kamar yadda annabi sallallahu ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da da su banu isra'ila wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وبنجي مدعوكين سلكي يسكي من قال فرعون هنا إن أبن ديكي دم مناسو مي بيوا بنو إسرائيل مسنياسو أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة مسنياسو أئمة kaga a cikin banu isra'ila ya sanya a'imma da yawa saboda haka a'imma imam ana nufin jagora shi sa Allah madaukakin sarki ya kira annabi Ibrahim jagora kuma Allah madaukakin sarki ya yabi Ibadun rahman Ibadun rahman din ana nufin annabawa kadai ana nufin dukkan waɗanda Allah ya sifanta a cikin waɗannan aiwa Ibadun rahman allazina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahil jahiluna qalu salama da يبيتون لربهم سجدا وقياما waɗannan da aka sifanta a cikin waɗannan ayu da waɗannan sifofi Allah ya faɗi irin addu'ar da suke yi ya faɗe ta kuma a siga ta yabo ba siga ta suka ba والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما yace suna addu'a suna ta ya ubangiji ka ba mu daga min hab lana min azwajina kai mana kyauta daga abin da matanmu wa zurriyatina da zurriyanmu ƴaƴanmu qurrata a'yunin abinda zai zai faranta mana rai ja'alna lil muttaqina imama ka sanya mu abun koyi ga masu tsoron Allah a nan kana nufin Allah ya baka kenan wata wani matsayi da ya na annaba kenan Allah ya yaba mutanen da suke addu'a suna cewa a ba su matsayin da ya fi annaba kaga ba wanda zai faɗi wannan sai mahaukaci abinda ayat take nufi ka sanya mu a mahallin waɗanda za a zama ana koyi da su ana ganin abin kirki tare da su ana koyi da su shine ma'anar imama din imama ce fiddini domin imama iri biyu ce akwai imama shugabanci wanda za ka yi ka sa abi ka tilas wato imama bisaifi wal kuwati was sultan ka zama kana da ƙarfi kana da gwamnati kana da jama'a kana da sojoji tilas a yi maka biyayya wannan sunan shi shi ma imam wanda zai sa tilas a yi masa biyayya da ƙarfinsa zai iya zama mutum ne mai gaskiya zai iya zama kuma mara gaskiya kuma sunan shi imam sannan akwai imama fiddi wanda zake abin koyi ne gurin mutane yu'allimu an-nas al-khaira yana koyar da mutane alkhairi wa yaqtadi an-nas bihi mutane na koyi da shi don haka a bisa wannan dukkan wani malami na kwarai to imam ne domin zai karantar da mutane alkhairi sannan ko mutane za su rika koyi da ɗabi'unsa na kwarai kaga imama kenan tana zama biyu akwai imama ta ƙarfi wadda za a yi koyi da kai tilas ko an ko an so saboda mulkin ka saboda sultan ɗinka ko kuma imama wanda za a yi koyi da kai saboda alkhairin da ake gani tattare da kai kai kuma kana koyar da mutane wannan alkhairi to wannan su ne abin da alkur'ani ya nuna su ne abin da Allah maɗaukin sarki ya kira ulil amri ya yi wallazi na amanu a tsohon Allah wa tsohon rasula wa ulil amri minkum ulil amri minkum sunan su ne waɗanda suke da imama bil kuwati wa sultan ko kuma imama bil wanda suke malamai ko kuma masu mulki a hannu to nan da ubangiji ya ce in inni ja'iluka lin nasi imaman yana nufin jagora wanda zai koyar da mutane alkhairi jagorancin nan nasa kuma ya yi shi ne da annabci kaga babu maganar fifita imam akan annabi a cikin ayar sannan da suka ce wannan ayar tana nufin imam ma'asumi ne wanda wanda duk zai zama imam ta zama ma'asumi na farko dai kaga ayar tana magana a wasu malamai sun fassara la yanalu ahdi ahdi din nan sun fassara ta da nubuwa la yanalu ahdi ai nubuwa ba wanda zai samu annabci wasu suka fassara shi da cewa sakamakon gidan lahira wato sakamakon aljanna babu wanda zai same shi sai wanda ba azzalimi ba wanda yake azzalimi Allah ya la'ance shi ala la'natullahi ala zalimin ala la'natullahi ala zalimin ubangiji ya la'anci azzalimai wasu suka ce saboda ana nufin ahadi anan ana nufin wato samun rabo na lahira babu wanda zai same shi sai wanda yake ba azzalimi ba sannan azzalimi anan su suna cewa ai azzalimi ana nufin wanda bai taba cutar kansa ba bai taba cutar wani ba suka ce sayyidina ali shi kadai ne wanda bai cuci kansa ba yayi sujjada ga gunki bai taba kuma cutar wani ba don haka shi tun tashin sa ma shi musulmi ne sabanin abubakar sabanin umar sabanin usman su musulunta su kai don haka su azzalimai ne wani irin hauka ne wannan yanzu shin kaddara ma da can su sun yi sujjada ga gunki ko sun yi shirka kafin su musulunta idan sun musulunta sai wannan shirka sai ta musu fi sabin dai yanzu duk wanda ya tuba Allah ba da hankali masa abin da ya ba ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat daidai ne ka ci gaba da ce masa azzalimi bayan ya tuba in dai har za ka ce wa mutum azzalimi bayan ya tuba to annabi Musa ba sai kira shi azzalim dan shi yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim lokacin da da ya laushi wannan bakifte ya mutu kaga cewa rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina faghfir li ka gafarta mu faghfara lahu Allah ya gafarta masa to da yace na zalunci kansa a gafarta min Allah ya ce ya gafarta masa kaga ubangiji ya yarda cewa ya zalunci kansa amma ya gafarta masa to bisa yadda suke cewa duk wanda ya taba yin shirka azzalimi ne bai kamata ya zama shugaba ba ko wanda ya taba zama azzalimi ko ga kansa ko ga wani bai kamata wato za a ci gaba da kiran shi azzalimi kaga bisa wannan magana za su kira annabi Musa azzalimi ba ka sai su faɗa mishi in ba haka ba to su warware magana su sannan annabi yunus alaihi salam wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alaihi wa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wanda ba annabi yunus bane ba annabin Allah bane zaka ce masa zalimi dan ya ce inni kuntu inni kuntu na kasance yanzu ya tuba ubangiji ya karɓi tubansa ya tsirar da shi ya ɗaukaka shi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tufaddiluni ala akhi yunus ibn matta kada ku nemi fifita ne ga dan uwana yunus ibn matta malamai suka ce ana nufin kada ku fifita annabi sallallahu alaihi wasallama da niyyar ku ci zarafin annabi yunus wato fifita wanda za ku yi wacce a cikinsa za a fahimci kuna kuna kuna suka annabi yunus ne ita annabi ya hana amma fifikonsa akan sauran Annabi, da Allah ya gaya mana ya nuna masa ya nuna masa cewa ya zama kamar sauran annabawa ya rika hakuri kai ya zama kamar annabi Yunus wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahib al-hut iz nada wa huwa makdub kaga Allah ya ce kai kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala la takun ka sahib al-hut kaga kina yana da fifiko akan sahib al-hut ba abocin kifi shi da annabi Yunus to amma duk da haka annabi ya hana a fifita shi fifita wanda za ta haifar da sukan annabi Yunus alaihi salam to kaga a bisa wancan magana ta shi'a annabi yunus zaka ce masa azzalimi saboda ya taba cewa inni kuntu minaz zalimin ai duk wanda ya abu ya tuba shikenan wannan abun ba a kawo shi a cikin lissafi matukar ya tuba ya daina shi da wanda bai bada ɗaya da al-islamu ya jubbu ma qablahu kamar da annabi sallallahu duk da aka yi a baya musulunci na na gogewa ka duba lokacin da mutanen annabi shu'aib suka nemi eh, annabi shu'aibu alaihi salam da shi da jama'arsa sai sun koma ga addinin su na farko bayan sun shirya sun gane cewa na addinin ba gaskiya ne amma sai suka ce sai kun dawo قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين هذا النبي شعيب عليه السلام يكي متى ننسى سكتي يا شعيب آه، قال الذين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا sai mun kore ka ya shu'aibu da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai daga alƙaryar nan tamu wato sai mun kore ka au da ka udun na fi latina ko ku dawo mu ci gaba da abin da da ake yi hal awala kunna ina ko da ba mu san abin da kuke yi Ka taraina ala allahi kadiban mun yi wa Allah mun yi wa Allah ƙarya mun kage ƙarya mun jingina Allah in udna fi millatikum in muka koma cikin addinin kaga yana nufin cewa sun bashi ba za su koma ba shin da sun taɓa yi yanzu ba za su koma ba ya zama laifi za a ci gaba da kiransu akan suna cewa su azalimai ne da can sun yi abin nan sun taɓa zama a cikin addinin mutanensu kaga wannan wanda yake mai hankali mai tunani ba zai yi wannan magana ba Allah yana gaya mana annaba duka an gaya musa wa qala al-mara'u alladhina wa kafaru li rusulihim لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا sai mun fitar da ku da ƙasarmu ko ku dawo addinin mu saboda kasancewar da mutum ya taɓa yin abu sai ya tuba ba shi yake nuna ya da kasa ba ta yiwu a samu wani wanda bai taɓa yin irin wannan laifin ba amma bai kai shi ba bai kai shi daraja bai kai shi martaba a gurin Allah ba yanzu sahabban farko المهاجرون والأنصار السابقون الأولون إن ده الله يفعله إذن سو أبو بكر عمر عثمان ده سو علي ده سو أبو عبيدة بن الجراح ده سو سعد بن أبي وقاص ده سو عبد الرحمن بن عوف ده سو طلحة بن عبيد الله ده سو سعيد بن زيد waɗannan gaba ɗaya waɗanda suka yi imani tun a farko wanda da can suna cikin wani abu na shirka daga baya suka yi imani shin ba su ɗara waɗanda za su zo daga ba su yi imani ba duk da cewa wanda zai zo daga baya watakila ma 'ya'yansu ne ba su san ma wani abu shirka ba an haife su a musulunci ko kamar mu dinan da yawancin mu dukan mu ma an bace dukan mu ba a cikin musulunci aka haife mu sai mu fi su ko ɗaya ba wanda zai faɗi wannan Allah ta ila yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kaga ubangiji sai ya fifita waɗancan da farko da waɗanda za su zo daga baya duk da za a sa su aljanna gaba ɗaya in sun bi Allah to amma na farko din nan waɗanda suka ciyar da su aka yi kitali da su sun fi waɗanda za su zo daga baya saboda haka ashe kasancewar wani ya taɓa yin laifi ko an taɓa tsintarsa a cikin laifi ya tuba ba shi zai nuna kuma ana tuhumarsa da wannan laifin ba za a kuma iya kiran sama mai wannan laifin yanzu da kana bacci sai ka farka sai a ci gaba da ce maka mai bacci a ci gaba da ce ma mai bacci saboda da zo aka tashe ka daga bacci ka zama mai bacci to dan me ba za ka zama farkakke ba ai kafin kai baccin a farkakke ko kana tafiya sai ka zauna sai a ci gaba da ce ma mai tafiya ko kana zaune sai kai tafiya sai a ci gaba da ce ma mai zaunan ne suna kaga gaba duk abin da kake ciki da shi ake simanta ka ba za a simanta ka da wani abin da ka bar shi ba wannan shine hankali don haka waɗanda suka yi wani abu daga baya suka tuba to suna iya zuwa su fi wanda ma ba su taɓa yin aikin ba akwai wanda watakila tasirin fasiki ne shiɗani ne macuci ne Allah ya shirye shi lokaci guda yazo ya rike addini rikewa gangan har ma ya fi wanda da can daman can yana yana tare da wannan addini mutum nawa ne yake shigowa musulmi sabo amma ya zo ya rike addinin sama da tsohon musulmi shi kenan sai a ci gaba da fifita tsoho saboda shi sabo ne ko da ko yana da abin da wancan baya da shi kaga wannan duk ya saba wa tunani ma na hankali saboda haka ko da ma za a fahimci cewa la yanalu adil zalimina ana nufin azzalimai ba za su samu wannan abin ba ba ana nufin waɗanda suke ko da imamar ake nufi ko da ana nufin imama din shugabancin irin wanda suke magana ayar ba za ta nuna cewa sai da abubakar ba zai samu ba ko umar ba zai samu ba ko usman ba zai samu ba saboda datan sun yi shirka kafin su musulunta wannan ba wanda zai faɗi wannan sai wanda yake wato ya samu tabuwa sannan abu na gaba dan mutum an ce ba a ba ne. shin yana nuna shi ma asumi ne da an ce wani ba a zalimi ba ne yana nufin a sumi ne ba alaƙa Na fiye zulmi abinda yake nuna shi ne isbatul adl wani adali ne kasancewar wani adali ne ba shi ke nuna ba kuskure ba ba shi ke nuna ba sumi ba ne ba shi ke nuna wani lokaci ba zai iya tuntube ba abinda yake nufi ne yana nuna wannan mutum galibin lokutansa da ayyukansa duk da'a ne ga Allah ba za ka sifanta shi da azalimi ba shine abin da kawai yake nufi saka ayar ba ta da alaka da maganar isma har a ce tana nufin cewa duk waɗanda suke a imma dole su zama masumai Allah yana cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushriki Allah ce lalle annabi Ibrahim ya kasance ummatan ummatan umma shine jagora shugaba imam wanda ake yi wa biyayya ake yi wa ta qanitan almuti'ul khashi mai da'a mai kankantar da kai ga Allah hanifan wanda yake karkacewa shirka zuwa ga da tauhidi walam yakun minal mushrikin baya daga cikin masu shirka Allah ce shakiran li an'umihi اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وبنجد يتي شاكرا لأنعمه shi mai gode wa imomin Allah ne da ya masa ijtabahu ubangiji ya zabe shi wa hadahu ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici Allah ce wa atainahu fid dunya hasana mun ba kyakkyawa a nan duniya ya zan annabi ne mai da'a mai biyayya wanda ake ambatan shi da kyakkyawan ambato wa inna fil akhirati lamina salihin kuma a ranar lahira yana cikin mutane na gargaru thumma auhayna ilayka sannan sai muka yi maka wahayi ya rasulullah an ittabi millata ibrahim hanifan tabi addinin annabi ibrahim hanifan kana mai karkacewa shirka wa ba kana minal mushrikin ko yana mai karkacewa shirka wa ba kana minal mushrikin baya daga cikin mushrikai kaga Allah ya sanya annabi ibrahim umma umma alqur'ani ta zo da ma'anoni daban-daban ta zo da ma'ana wajen hudu umma akan yi amfani da kalmar umma ana nufin alburhatu min zaman wani dan lokaci kamar yadda Allah yake cewa wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma la yaquluna ma yahdithu ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un Allah yake cewa wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin idan muka jinkirta musu azaba zuwa na wani dan lokaci la yaqulun za su rika cewa ma yahbisu me ya hana azabar ta sauka ala yawma yatihim laysa masrufan anhu ranar da azabar za ta zo musu to babu abin da zai kawar da wannan azabar wa haqa bihim ma kanu bihi saji'un abinda suke izgili da shi shi zai auka musu kaga anan kalmar umma ta zo da ma'anar al-burhatu min az-zaman wani dan lokaci wa na alladhi ma wadda wa dhakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi fa arsilun wa qala allazina ja huma sai wanda ya tsira daga cikin mutanen nan biyu yan kurkuku da suka gaya wa annabi yusuf alaihi salam mafarkin wanda ya tsira wadda kara ba'da ummati ya tuna da maganar annabi yusuf da yake uskurni inda rabbi ka ambace ni wajen shugabanka ne gidanka sai ya manta to bayan ya tuna ya ji mafarkin sarki قد ذكر بعد أمة الشاهد بعد أمة باين ونلوكت كذا أمة تنزوها بمعنى البرهة من الزمن ونلوكت هكذا أمة تنانف جماعة wanda suka haɗu a kan wani abu guda ɗaya kamar da Allah yake faɗa game da annabi Musa walamma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqut Waje da alaihi ummatan minan nasi yasqum kaga umma anan tana wasu jama'a da suka tattaru akan wani aiki iri daya lokacin da ya zo daidai ruwan madiyana sai ya samu wata umma wato wasu jama'a na mutane suna shayar da abin ababen hawansu ko suna ibar da za su sha kaga nan umma tana nufin jama'a anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun sannan umma tana zuwa bi ma'ana ash tana nufin bi ma'ana addini tana zuwa da ma'anar shari'a ko wani addini ko wata al'ada da wasu mutane suke bi inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun kaga umma anan yana nufin al-milla mun samu iyaye mu kan wannan addini mun same su kan wannan tabarki kan wannan al'ada kaga umma kenan sannan tana zuwa bi ma'ana al shugaba jagora wanda yake muallimun nas al-khair kamar da sauran malaman tafsiri suka fassara ummatan ay yu'allimu an al-khair kuma sannan yuktada bihi fil khair yana koya mutane alkhairi sannan ana koyi da shi shine ma'anar umma kasancewar a lokacin da aka aiko shi shi kadai ne mumini shi kadai ne akan gaskiya duk waɗanda suke doron ƙasa a lokacin ba sa bin addininsa don kaga shi kadai ne umma shi yasa malamai suke cewa in ka zan kan gaskiya kai kadai to kai ne umma din ko da kai kadai ne kai al'umma ne wato kamar yadda ibn mas'ud yake cewa anta ummatan abinna anta ummatun wa in kunta wahdaka ala alhaq wato kai ne al'umma ko da kai kadai ka rike gaskiyar to kai ne al'umma ibn uyayna yana sifanta wani tabi'i abu hamda as-sukkari da cewa kana umma mutum ne shi kadai zai rike gaskiya ko da duk za a saba masa yace to umma ne da haka ita umma ba lallai ana nufin dandazon jama'a ba ba ana nufin taro ba ba ana nufin as-sawadul a'zam ba a duk wanda zai rike gaskiya to umma ne saboda duk mala'iku suna tare da shi duk mutanen kirki da aka taɓa a duniya suna tare da shi za ka ga umma ne ko da ko zai tsinci kansa shi kadai a ɗan tsagayen da ke a ɗan tsokokin da yake rayuwa shi umma ne Za ka Allah ya sifanta annabi Ibrahim da cewa umma ai imaman yu'allimu an-nasa al-khayra wa yuqtada bihi shi yasa Allah madaukakin sarki yayi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace anittabi' millata ibrahim hanifan bi addinin annabi ibrahim wato kazan kana kan addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim shi ne addinin da ya bara'a daga shirka addinin da babu shirka addinin da ya rike tauhidi yace sai an kaɗai kadaita Allah shi kaɗai wannan shi ne millati Ibrahim shi yasa Allah yake cewa game da cikin suratul an'am qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikeen kace innani hadani rabbi ubangiji na ya shirye ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici dinan qiyaman addini wanda yake daidaitacce millata Ibrahim addinin annabi Ibrahim عليه السلام فوراك ألا يبس واحد سوى يبيع الدين النبي إبراهيم وما كان من المشركين <coughs> النبي إبراهيم بعد بشكل ما تشركا يسي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلم أمته أن يقول إذا أصبحوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمة السعر cewa lokacin da suka tashi daga bacci da asuba wato da safe suka tashi su ce asbahna ala fitratil islam mun waye gari bisa fitra ta musulunci wato alitta ta asali wacce bata gurbace ba wa kalimatul ikhlas da kalma ta ikhlasi ita ce kalmar shahada shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa dinina wa dinina wa dinina da addinin annabi sallallahu alaihi wasallama wa dinin nabiyina Muhammad wa millati nabiyina Ibrahim da kuma addinin babanmu Ibrahim hanifan wanda ya karkace wa shirka musliman wanda yake musulmi ya miƙa wuya ga Allah wa ma kana minal mushriki da baya daga cikin mushrikai wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ala inni utitu alkitaba wa mithluhu ma'ahu yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam lalle an bani littafi shine alqur'ani wa mithlahu da wani abu kwatan kwacin sa ma'ahu tare da shi menene wannan abun kwatan kwacin sa tare da shi shine sunna sunna tare take da alqur'ani ba ta rabuwa in kana son ka zama shiryayye miƙaƙƙe wanda kake kan gaskiya kake mai son annabi na gaskiya to ka riƙe alqur'ani da sunna ba za ka raba su ba dole ka rike alqur'ani dole ka rike sunna shi ma shi ita ma sunna wahayi ce kamar yadda muka yi bayani a baya kamar alqur'ani da alqur'ani yake wahayi fala ulfiyanna fala ulfiyanna rajulan shab'ana ala arikatihi يقول بيننا وبينكم بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه annabi ya ce fala ulfiyar na rajula kada in kuskura in samu wani mutum shab'ana ala arikatihi ya ci ya koshi ya cika cikinsa tatal ya zauna akan gadansa ko akan kujerarsa ya kulu yana cewa bainana wa baina kuma alquran abin abinda ke tsakaninmu da ku wato abinda zai yi hukunci tsakaninmu da ku alqur'ani kawai fama wajadna fihi min halalin halalna abin da muka samu alqur'ani ya halatta mu ma za mu halatta wa ma wajen na fihi min haramin haramna abinda muka samu ya haramta mu ma za mu haramta wato shi ba ruwansa da sunna ko menene Alƙur'ani kawai zai ɗauko, in ya samu Alƙur'ani ya ce haram ne ya yadda haram ne in Alƙur'ani bai ce haram bane ko sunna ta ce haram ne shi bai yadda ba <coughs> ko da Alƙur'ani bai yi maganar abin ba in Alƙur'ani ya ce halal ne to halal ne ko da kuwa sunna za ta zo ta yi bayanin wannan abun ko ta zo ta soke wannan hukuncin shi bai yadda ba ma wajadna fihi min halalin halalna wa ma wajadna fihi min haramin haramna kaga waɗannan sune qur'ani da ake cewa wato ɗan Alƙur'ani zalla kuma abin takeici ɗin ba san komai alqur'anin ba hatta tilawar ma ba ta jili suke yi ba a ya gaba ma daidai suke karanta ba ba sa ba shi haƙƙin saka mai da aka sauka ai qur'anin arabiyya amma kana karanta shi da harshe na gargawa kawai haka ba za ka ce kana karanta alkur'ani yadda aka saukar da shi ba baka kuma yi kokari ka koya ba sannan aka zo fassara alkur'ani baka sanya za ka fassara shi ba wa ya a zo na aidiyahun hunka ce suna kabalu ko ka rika ba wa mutane surkulle kana cewa wai wai wai wa abin nan wa kana qaba qausaini aw adna sai qaba qausaini maganin qaba ka ba mutane sai an ce tsaba kausai ko an kawo yaro yana fitsarin kwance ka ce a rubuta masa zarni wa man khalaqtu wahida saboda ko mace za ta haihu mace za ta haihu ka ce ka ce ka ce a je a rubuta masa ya khuruju min bayna sulub a tsaya nan wani dan zai faɗo sulub to mai alaka da wannan solve din na namiji ma ake ba mace ba ko ka ce ah, maganin kunama abu san kaf wai sai ta kame to kaga wanda yake da irin wannan bai ma san da alqur'anin ba bai ma san da alqur'anin ba kuma shine zai zo ana rigima da shi wai fa bi ayi hadisin ba da wuyu minu da wani hadisi za ku yadda ba alqur'ani to kai da alqur'ani hadisi ne ke shine mana kai da alqur'ani hadisi ne amma bi hada alhadisi antum antum mudhinun kaga alqur'ani shi kansa hadisi ne ma'ana abin da ake nufi hadisi shine zance bayan alqur'ani ya zo muku daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi da wannan alqur'ani ya zo da shari'a to kuma wani abu ne kuke nema bayan wannan shari'a da annabi ya zo da ita cikin shari'a da alqur'ani ya zo da ita akwai cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ne ma'anar uswatun hasana ku yi koyi da manzo Allah a koyi in aka ce kai koyi shine kaga me yake faɗa ka faɗa me yake aikatawa ka aikata ba shine koyi ba wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa in tuti'uhu tahtadu kaga ya nuna shiriyar ka ba za ta yi ba sai ka yi masa da'a sai ka rike abin da ya zo da shi to wannan shine hadisin da Allah ya ce ka rike sai ka ce ba za ka rike shi ba don ko ba za ka yadda da abin da manzo ya zo da shi ba annabi bai zo da wani abu nashi na kansa ba duk abin da ya zo da shi daga Allah ne walau tafawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wasil annabi bai gina wani abu da kashin kansa ba ya je ce mutane ga shari'a ni yadda nake son ta ba qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi illa ma yuha ilayya kace ba zai yiwu ba in canza alkur'ani kawai dan kashin kaina kawai in shaƙi iska in canza alƙur'ani dan haka nake ganin ana bukata ba zan yi ba haka annabi duk abin da ya faɗa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi kaga abin nan da ake cewa ka yarda da shi sunna ce ta annabi ita ma wahayi ce ba wai shi ya kirkira yayi gaban kansa ya faɗa ya ce haka Allah yake so ba annabi ya sake cewa ba ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu malai ce fa hadha alhadith muwafiqun li kitabillah wannan hadisi ya dace da abin da alqur'ani ya zo da shi فإن الله ذكر في كتابه أنه صلى الله عليه وسلم يتلو الكتاب والحكمة القرآن يا أم بشكوى النبي صلى الله عليه وسلم كانت القرآن لهكمة وهي التي أوتيها مع الكتاب هكمة أن إتسي أبن أكباشي تارد للتابي وقد أمر الله وقد أمر في كتابه بالاعتصام بحبله جميعا ألا يا أمرني شوى a yi riko da igiyar ta gaba daya ya yi umarni a cikin littafin kada cewa a yi riko da igiyar ta gaba daya ونهى عن التفرق والاختلاف يا هنا للربوة لسنساقاني وأمر أن نكون شيئة واحدا لا شيئا متفرقين يا كما أمركم مزم شيئا قداء داع وتتندق كان duka بعدك umarci mu zama abu داع kada mu zama shi'an wato shi'o'i daban-daban kai shi'ar ali ne wancan shi'ar muawiya ne wancan shi'ar yazidu ne wancan shi'ar waye ne Allah ya hana wannan ba ka za mu dakata a nan sai karo na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله ومن سار ala خطاه wa إلى يوم الدين zan an sa waɗannan tambayoyi a gurguje duk da wasu na buƙatar dan tsawaita wajen bayanin su to amma saboda wata larura ba zai iya tsawaitawa ba don haka wani lokaci idan mun samu dama waɗanda suke buƙatar dogon bayanin ko karatu ya biyo ta kansu sai mu yi dogon bayanin a kansu wannan yana cewa shin yanzu dan allah malam zaka ka ce manzo sallallahu alaihi wasallama bai nada wanda zai gaje shi ba ka duba muhimmancin shugabanci to a wanda ita ce hujjar baran karanta sauran tambayoyin sannan ya ce wanda ya bi wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi laifi wanda bai riki wannan shugaba wanda bai riki wannan shugaba ba to shi ya sani to na farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya ma'ana ya ce ga wani shugaba in bai haka ba to ba a fahimci muhimmancin shugabanci ba wannan ba gaskiya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin muhimmancin shugabanci ya sanar da sahabbansa muhimmancin shugabanci sanar da muhimmancin shugabanci ba shi yake nuna tilas sai ka shugabantar ba kuma tunda ne waɗanda kake tare da su ka karantar da su mahimmancin shugabancin to ka gama komai annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna mahimmancin shugabanci cewa kada mutum biyu su yi tafiya face akwai shugaba tsakanin sannan ya kula cewa waɗanda ya bari din tabbas ba za su zauna haka nan kara zuba ba dole za su samu shugaba don ya koyar da su wannan kuma haka ya faru ko da aka annabi ya rasu sai aka watsi kowa ya kama gabansa aka shiga zaman doya da manja ai kaga ba haka bane da annabi sallallahu alaihi wasallam duniya aka yi ittifaki akan abubakar babu wani wanda ya ja akan shugabancin abubakar ko ya dauke kofi akan cewa shi yanzu shi ya cancanta ya zama shugaba ba abubakar ba ko da aka ce ya yaɗa a murtadduna ba su suna ja ne da shugabancinsa ba a su suna ja ne da musuluncin duka su musulunci ne ba su yadda ba waɗancan da suka hana zakka su kuma zakka ce ba su yadda su bayar ba ba ta suka yi za su kafa tasu daular ba sai waɗanda suka ce su ma suna da nasu annabin kaga wannan da annabi suke ja ba da abubakar ba shi bai ce shi annabi ba ne haka an samu shugabanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa ya karantar da al'umma haka sun san cewa tabbas annabi ya san cewa in ya bar duniya za a samu shugaba kuma haka ya faru an samu shugaba din haka ka ga magana cewa annabi ya abin da muhimmancin shugabanci muhimmancin shugabanci ba yana nuna sai ya nada musu ba wannan magana cewa an nada ali wani kuma sai ce abubakar aka nada to ya zaka yi da shi akwai hadisi cikin sahihain da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aballahu wal mu'minuna illa ababakar lokacin da ya ce wa Aisha kirawo mun dan uwanki in rubuta littafin da ba za a rigima ba bayan bayana sai ya ce aballahu daga baya sai ya fasa ya ce aballahu wal da illa ababa Allah da mu'minai ba wanda za su zaɓa sai abubakar kuma haka ya faru wato shi da kansa ya fahimci cewa ba za a saba a akan abubakar ba kuma ba a saba ba ba a saba a san umar ba ba wani wanda ya fito ya ce shi zai kafa daularsa ga yadda da shugabancin umar ko akwai babu ba a yi yaƙi yaƙi tsakanin musulmi da musulmi saboda shugabanci zamanin sayyidina umar lokacin sayyidina usman to an yi ittifaqi a kansa waɗanda suka fito daga baya wasu kauyawa ne suka fito su ma suna yin magana ne akan cewa an yi zalunci iri kaza iri kaza sai na ali da ya zo ya hawo mulki kusan rabin al'umma duk ba sa tare da shi aka yi yaki saboda haka kaga waɗancan din da kake so ka kira azzalimai su ne aka samu ittifaki akan shugabanci saboda haka babu dalilin da zai sa ka ce sai an samu nassi in an samu nassin to wanda wanda ba a a gurin ka ba a samu nassin ba shi al'umma ta da kanka ko kuma al'umma duk ta halaka gaba daya tambayar ka ta biyu tana da alaka da ta farko wanda bai bai wanda ya bi wasiyar annabi yayi laifi in ka kawo wasiyar da ta tabbata cewa ga wasiyar nan babu laifi amma ina take ai wannan abin da ake kira al-musadara al-mazlum wato kai ihtijaji da mahallin niza abin da nake ja da kai a kansa kuma ya zama shine hujjarka ai ba zai zama hujjarka in ce ka ce wannan zaki ne in ce a wannan dan taure ne me ya hujjarka na cewa zaki ne ka ce hujjata na cewa zaki ne saboda shi zaki kaga wannan shine malamai suke kira al-musadara alal matlub kai hujja da mahallin nisa kamar yadda wani lauya ya tsaya zai kare wata ko wani wanda yake ake tuhuma Yake ya shugaba mai alfarma na wannan kotu wannan abin tuhumar wato wanda nake yi wa lauya akwai hujjoji da dama waɗanda suke nuna shi ne akan gaskiya kuma ba mai laifi ba ne hujja ta farko shi ba mai laifi ba ne hujja ta ta biyu tuhumar da ake masa ba gaskiya ba ce hujja ta ta uku waɗanda suke tuhumarsa su ne masu laifi hujja ta ta hudu bayan waɗannan hujjoji ƙarfafa da na kawo ya shugaba shugaban kotu wanda yana nuna cewa wannan da ake tuhuma ba mai laifi ba ne wassalamu alaikum sai ya zauna to kaga wannan duk al-musagara ala al-matlub kai hujja da mahallin nizam. ai duk waɗannan abubuwan su ake so ka kawo hujja a kansu za ce wanda ya bi wasiya ya yi laifi to ai wannan shi ne ake rigimar a kansa sai wannan da yake cewa a littattafan sunna an ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aliyu kai a wuri na kamar matsayin annabi Haruna ne a wajen annabi Musa dan dai babu annabi a bayana ma'ana kenan ma'ana kenan da da wani annabi a bayansa da Aliyu ne to tunda annabi sallallahu alaihi wasallama tunda tunda annabci ya kare sai khalifanci to kaga shi ya cancanta da wannan nassin <coughs> wannan hadisi sahihi ne duk da cewa ya an dan canza lafazin ba aka lafazin yake ba ka. lokacin da annabi sallallahu alaihi zai fita yakin tabuka ya sanya ali ya zama ya tsaya ya kula da madina a lokacin sai na ali ya yi kuka cewa ya za a bashi da yara da mata kawai da tsofaffi daga latsaitattu bayan ga shi da karfinsa shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya lallashe shi yace da shi anta minni bi manzilati haruna min musa sai ce illa annahu la nabiyya ba. kaga illa annahu haka yace a ƙarshen hadisi shi kuma nan a wajen fassara sai yace dan dai babu annabi bayana kaga akwai bambanci tsakanin illa da dandai ga wanda yake jin larabci illa sai dai babu annabi a bayana kamar yadda shi ya fassara da a ce tana da abin nan da a ce akwai annabi kai annabi shi ya sa ce illa abin nan dandai to ma hadisin ba ta haka ya ta illa annahu la nabiyya ba ba ta laula annahu akwai bambanci laula annahu shi yadda ya fassara shi tashi fassara kuma da ita larabci za ta zama laula annahu la nabiyya ba shi kuma annabi ta illa annahu la nabiyya ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa a hadisin yadda duk masu hankali suka fahimta shine annabi Musa alaihi salam lokacin da zai tafi gana da ubangijinsa ya ce wa ɗan uwansa haruna wa qala a cikin haruna khulufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila wa ukhlufni fi qaumi ka zauna ka kula da jama'a jama'ata wannan shine abinda annabi annabi Musa ya gaya wa annabi Harun ko ba haka ba kaga ya bar shi tsaron al'ummar sa lokacin yana da rai ko yace kada ya bi hanyar mabarnata ya tsaya ya ga an yi daidai wannan matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora na ali shin akwai waɗanda ya dora akan sa banda shi ko shi kadai ne ya taba dora akan wannan matsayi eh da za a je yakin badar waye aka ba kula da madina ibn ummi maktum ko lubaba ibn al-munzir sannan akwai fitar da annabi yayi aje ibn ummi maktum wannan ba shine matsayin da ya aje ali akai ba cewa akhluf ne bi qawli kaga wannan shine matsayin amma ba zai zama annabi ba wannan ba zai sa ya zama annabi ba kamar yadda annabi haruna ya zama annabi kuma annabtar annabi haruna annabta ce da ya same ta bayan musa ko tare da musa tare da musa kaga da khalifa ne shi ma sai ya zama khalifa tare da manzo Allah kuma in dai ka ce bi manzilati haruna ana nufin matsayin su daya kawai annabci aka ture to sai ka ce tunda khalifanci shi zai samu sai ya zama khalifa tare da annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kai kuma a aqidar ka kana cewa khalifa ne bayan annabi ba tare da annabi ba amma shi annabi Musa ai annabi ne tare da annabi Musa kaga kai kiyasin khalifancin sa da annabcin annabi Musa wannan kiyasi ne da zai lusa maka aqida don zaka ce a ah, sayyidina Ali khalifa ne tare da cewa ga manzo Allah na gare rai kamar yadda annabi haruna yake annabi tare da annabi musa da rai sannan abu na uku annabi musa alaihi salam a annabi haruna ya riga annabi musa rasuwa ko ba haka bane kaga in aka ce shi zai zama ma'ana annabi haruna shine magajin annabi musa wannan yana nufin kenan annabi sai da arshi zai zai gaji abin nan to kaga anan ka ka juya abin don a tarihi ko ba haka ya kasance ba don annabi musa din annabi harun din ya riga annabi musa rasuwa kaga ashe ba magana ake bayan na mutu ka zama shugaba ba magana ce ta yanzu zan fita ka tsare min mutane na kuma haka ya faru ga ali kuma haka ya faru ga wani ma amma in kace ana magana shugabanci bayan wafati to sai ka gaya mana yadda aka yi haruna shi ya zama shugaba bayan annabi musa ka gaya mana kaga ashe kenan nassin inda yayi daban kai inda kai daban da akwai bayanin da yake sama da haka sai dai ba na ce muku zan taɓe wannan yana cewa mace ce mijinta ya sake ta da juna biyu sai sai bari bayan ya sake ta to malam ya idda ta take ta gama idda ta zara ta da abin da yake cikin ta shikenan wa ulatu ahmalil ajal hunna an yada'na hamlahunna ko haihuwa ko bari duk da ne dora hannu akan kirji bayan ɗaukowa daga ruku'u ko sakin hannu wanne ne ya fi saɓani ne na malaman sunna babu wani nasi ƙarara da ya ce a ɗora kamar yadda babu wani nasi ƙarara da ya ce ka saki sai dai kawai malamai kowa yana hararo abin da ya hararo wasu su ce ɗorawar ya fi sakin saboda an sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗi kowane hannu inda yake amma da aka zo bayan ruku'u ba a ce ga inda yake ba sai ya koma inda yake kafin ruku'u wannan shine ra'ayin masu cewa a ɗora wasu kuma suka ce a'a inda akwai dorawan bayan ruku'u da sai a yi nassi akan ta kamar yadda aka yi nassi akan dorawan kafin ruku'u an yi nassi akan dorawa kafin ruku'u domin dora hannun shine khuruj anil asl asali in mutum yana tsaye sakin hannun sai to tunda ana buƙatar ya dora kafin ruku'u sai aka ce dora to da ya dago daga ruku'u ba a ce dora ba sai koma asalin yadda yake tsayuwa to wannan shine abin da yasa masu cewa ba a dorawa suke faɗa don haka dina bukarkata zuwa gaban da suka ce ka a dora saboda asali abin da ya shafi ayyukan sallah shine nafsi da aka yi nafsi kafin dorawar ya kamata inda akwai bayan dorawar sai a yi nafsi a kansa domin rashin dorawar shine asali na tsayuwar mutum asali a tsayuwar mutum shine ya saki hannu ba a dora hannu kan kirjinsa ba da yake ana buƙatar ya ɗora a kan ƙirjin nasa a kabbara harama sai aka yi nafi a kansa kaga wannan an fita daga asalin tsayuwa ta mutum to da ake bayan ɗagowar ma ana buƙatar ɗorawa to da nan ma sai nafi ya zo a kan ɗorawa domin a kuma fidda mutum daga asalin tsayuwarsa <coughs> hadisan da suka yi hujja da shi na cewa idza qama fi salati wa za'a lahu yumna ala yusra suka ce qiyam anan ba a bambance tsakanin tsagowa ko bayan tsagowa ko kafin tsagowa ba wannan nassi nassi ne da ya zo muktasar a wasu gurare kuma ya zo a bayyane akwai gurin da ya zo cewa idan ya yi kabbara harama kaga ya yi nassi akan cewa tora hannu ne da yin kabbara harama ba bayan ruku'u ba wannan nassin bayyanan ne wanda ya zo filla filla shi zai yi hukunci akan wanda ya zo a dunkule domin akwai inda yazo zo a ruwaya da ta zo cewa idza salla wa za a yi da hulim na alal yusra kaga baka cewa duk tsawon sallarsa zai yi ta ne hannunsa yana kan kirji bai bayuwa ka faɗa haka duk da cewa ga lafazin sallah ya zo ka ce ana nufin duka da to da ta kaga ya zo a dunkule a nan to haka nan lafazin kaba ya zo a dunkule kuma hadisi ne guda daya hadisin wa'il ibn hujr saboda haka wasu ruwayoyin suka zo suka fassara wasu ruwayoyin wannan shi ne maganar da ni na fi karkata da ita amma wannan ba abu ne na ta da kwanji ba ko a rigima ko a raba masallaci wannan ya ce malam kuna cewa dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗan aljanna ne amma menene ma'anar wannan ayar a wurin ku muhammadun rasulullah wallazi na ma'u a shidda wa kufar rahama ubainahum ya ce har zuwa ƙarshen ayar inda Allah ya ce wa'adan ma'u lazi na amanu wa'adan ma'u lazi na amanu wa allu salihati minhum magfiratan wa ajran azima cewa menene ma'anar minhum to na farko cewa kuna cewa duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ne wannan harka take ah, domin Allah ne yake yan aljanna ba mu muka faɗa ba kuma ba wannan ayar kawai muka karanta ba da take maganar yan aljanna wanda duk yasa ya saurari karatu suka mu a baya san ayoyin da muka kawo da yawa sannan cewa menene karshen wannan ayar ko minhum minhum min a larabci idan dai kana jin ma'anar larabci kan zo da ma'anar a ta kan zo da ma'anar bayanin jinsi wato dan a nuna maka a bayyana maka jinsin wa ake magana a kansa aka ce wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum wato daga su sahabbai ba wani jinsi daban ba daga su sahabbai a nuna maka su sahabbai ake magana minhum dan akwai ai waɗanda suke aminu wa amil salihat amma yanzu wannan ayatun ana magana sahabbai ne sai aka maka minhum daga sahabban ake magana ba ana nufin wani bangare daga cikin su ba yan aljanna wani bangare a, ah, to da Allah zai sifanto sifar su Muhammadur Rasul wallazi na ma'u ashidda wa alal kufar rahama bainahum karahum ruk'an sujada sannan kuma a bangare wasu a ce bayan da sifofin nan kuma a bangare wasu a ce yan wutan aljan wuta ne kaga akwai tufka da warwara haka min tana zuwa ne bayanin jinsi kamar da Allah yake cewa tanibur rizqa min al-awtani wa tanibu qawla zuhd wajtanibu rijza min al-awtani menene ma'anar min a wajenka a wannan ayat tana nufin ka kaurace ma wani gunkin wani gunkin ka zauna da shi abinda yake ma'anar min a wannan ayar abinda ka bada ansa a kansa to shine ansan mu a can ina da ciki kuma ina shayarwa wasu zai nake cewa ina da ciki kuma ina shayarwa gashi ma gashi watan Ramadan ya ya karatu kuma ban samu na rama azumin da yake kaina ba kuma ina da ciwon ulcer bayan na haihu na niyyar ramawa amma da na fara sai ciwon ya taso har ta kai ni da kwanciya ga asibiti to yanzu me ya kamata ya yi a takaice ki ciyar kowace rana ciyar da miskini mudu daya wannan shi ciyar da miskini daya wannan shi ne abin da za ki sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad